ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da riyadu salihin wannan shine darasi na ɗari da uku ɗari da uku babin karshe da muka karanta idan ban manta ba babu istihbabi taksiril musallin alal jinaza haka ne ko mun karanta shi ko ko shi za a tashi kansa wato babun karshe shine babu salati alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz za mu tashi babu istihbabi taksir al musallin ala al janaza wa ja'li sufufihim salasatan fa akthar babun da yake magana dangane da mustahabbancin yawaita masallata bisa ga gawa mustahabbi ne a samu adadi mai yawa ba wajibi ba ma'ana idan an samu adadi kaɗan sun wakilci sauran in adadi ya ƙaru ya yawa to haka aka fi so wa ja'ali sufufihim salasatan da kuma mayar da sahun masallatan ya zama sahu uku fa aksar zuwa sama da uku wato wannan mustahabbanci guda biyu zamu tattauna a kai mustahabbanci na farko yawaita adadin masallata ga mamaci mustahabbanci na biyu mayar da sahu ya zama sahu uku hadisi na عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga ummu na Aisha Allah shi kare da a gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata gare shi da ahalin gidansa ya ce ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimina babu wani mamaci wanda jama'ar musulmai za su sallace shi ya bulughuna mi'atan su ya kai ɗari kulluhum yasfa'una lahu kowannensu dukkaninsu suna nema masa ceto suna neman cetonsa wurin ubangiji suna cewa ya ubangiji ka cece shi daga wuta ya ubangiji ba mu cetonsa ya ubangiji amshi addu'ar mu karbi addu'ar mu game da shi illa shufi'u fihi face sai an ba su cetonsa to kaga wannan ai a sarari yake cewa adadin da ya kai ɗari kan ai adadi ne mai yawa matukar za a samu mutum ya mutu kuma a samu musulmai tsantsa tunda ya ce jama'atun musulmi na. musulmai tsantsa musulmai ba da baki kadai ba musulmai a kudurin zuci da maganar baka da aiki musulmi kenan wanda babu ba shirka ba kafirci babu dabo babu tsafi musulmi tsantsa mutum ɗari su yi masa sallah su nemi cetonsa ubangiji ta'ala zai ba su wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito shi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حديثي نتري ترى da talatin da takwas daga abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare sa da mahaifinsa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa na ji manzan Allah tsira da aminci su kara tabbata gare shi da ahalin gidansa yana cewa ma min rajulin muslimin yamut babu wani mutum musulmi da zai mutu fa ya yaqumu ala janazatihi arba'un rajulan a sami mutum arba'in sun tsaya a bisa gawarsa la na billahi shay'an ba sa tarayya da Allah da wani abu illa shaffa'ahum Allah fihi face an karɓi cetonsu game da shi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi wato kenan yawa din arba'in ma yawa ne kenan don nan gurin maza ya nuna mutum arba'in can kuma ya nuna mutum ɗari kaga abin da aka ce can yusalli alaihi jama'atu ummatun minal almuslimin wani adadi na musulmai dan lafazin umma na nufin jama'a wani taro na musulmi ya bulgo na mi'atan wanda suka kai ɗari an gane ko to wannan minal almuslimin din ƙarin bayani a kansa shine wannan hadisin arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an to can ma jama'atu min almuslimin la yushrikuna billahi shay'an yanzu to ba sa shirka shi yasa a can nace masu tsantsar tauhidi wanda ba sa shirka ba sa bid'a rawahu muslim muslim ne rawaito wannan hadisi وعن مرثد بن عبد الله اليزني وعن مرثد بن عبد الله اليزني ده... ايه زن ya hakuri mana wa marsal ibn abdullah al-yazani qala an karbo hadisi daga marsal ibn abdullah al-yazani wato hadisi na 939 kenan qala yace kana malik ibn hubayra radiyallahu anhu malik ibn hubayra ya kasance idza salla ala al-janaza idan ya nufin yin sallah ga gawa fataqala an-nas alaiha sai yaga adadin mutane yayi kadan ga gawar jazza'ahum alaiha salasata jaza sai ya kasa masallatan kashi uku sun qala sannan sai ka ji ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce man salla alaihi salasata sufufin faqad aujaba dukkan wanda sahu uku suka sallace shi faqad aujaba to haƙiƙa aljanna ta tabbata gare shi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun wato kenan adadin jama'a idan yana da yawa shikenan ba sai kai sahu uku ba ko sahu ɗaya suka yi babu laifi tunda falalar sahun gaba tana nan kowa na santa idan mun zama mu goma mun zanto mu goma sha ɗaya kaga mun ga dama za mu iya kasa kanmu uku dan dai a samu saho uku idan mun kai arba'in zuwa sama mun kai ɗari zuwa sama idan aka samu katon fili ko dukkan mu sahu muka yi ya wadatar tunda wancan adadin ya kai wanda hadisi ya faɗa hadisi ya faɗi ɗari ya faɗi kuma arba'in to ƙasa da haka kaga bai kai ɗari ba bai kai arba'in ba to kaga adadin ya zama kaɗan kenan to sai shi limami in ya san fikihun sallar gawa sai ya raba mutane gida uku haka idan ma ba su da yawa sun zamanto su goma ne sai ya raba su gida uku sahun gaba mutum uku sahun gaba mutum na biyu mutum uku na karshe mutum uku kuma liman shi ne yana gaba kuma kaga an samu sahu nawa sahu uku din kenan haka ko da su bakwai ne sai su sahu uku ga liman kowane sahu ko mutum biyu amma idan adadi yana da yawa ya kai arba'in zuwa sama to wannan ko da sahu ɗaya aka kuma babu laifi matsatsan wuri ne zai sa adadi a yi adadin sahu amma idan akwai fili wannan mutum dubu duk suka shiga sahu ɗaya ma duk babu laifi na farko dai an samu adadin da ake bukata sannan kuma kowa daga cikin sa ya samu falala ta as-saffil awwal falalan sahun farko tunda uh, bai takaito akan cewa wato sai a sallah ta farilla ba ko bai takaice akan cewa sai a sallah mai ruku'i da sujada ba duk sallah sunan ta sallah kuma kowace kuma akwai falala kenan a sahun farko a cikin ta ina jin mun fahimci wannan babu ma yuqra'u fi salatul janaza abinda za a karanta a sallar gawa mai ya kamata mutum ya karanta lokacin da zai sallar janaza a matsayin na liman ko a matsayin sa na mamu mala yace yukabbiru arba'a takbiratin zai yi kabar bari guda hudu ya ta'awwazu ba'da al-ula zai yi isti'aza bayan kabbarar farko a'udhu billahi as alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ثم يقرأ فاتحة الكتاب sannan ya karanta fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين har zuwa ƙarshe ثم يكبر Saniya, sai kuma ya kabbara ta biyu ثم salli على النبي صلى الله عليه وسلم sai salati ga annabi salatul ibrahimiyya fa yaqulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ya faɗi wannan salatin wal afdalu an yutammimahu bi qawlihi mafifici shine cika shi da faɗarsa kama sallaita ala ibrahim ila qawlihi innaka hamidun majid har ya zuwa innaka hamidun majid abin da yake nufi inda zai takaita akan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kawai yayi wannan yayi amma fifiko shine ya ƙara salatul ibrahim ya ƙara sashi har ya kai innaka hamidun majid wala yaqulu ma yaf'aluhu kathirun min al-awami kar ya faɗi da yawa daga cikin abin da gama garin mutane suke faɗa sukan ce al-awam jam'i ne na al al'ammi al-ammi al al-ammi wato wanda bai karatu ba kalmar jahili tana da nauyi to sai ka ce wanda bai karatu ba ai tafi sauki to shi yasa yaso da dama kuma sai al-awam sai mu ce gama garin mutane ma'ana dai ya kake ce jahilan mutane akwai nauyi kalmar abaka haka dan ne a bisa gaskiya duk wanda bai karatu ba menene shi <laughs> to amma kuma akwai nauyi abaka wai kamar wani dan siyasa da baya jin hausa sai ya ku taron ta aka ce a'a taron talakawa ake ce sai <laughs> ce waye talaka aka ce wanda baya da shi waye ce wanda baya da shi ce to ai duk daya to amma dai ai ko duk daya ne dai wata kalmar tana da nauyi wata kalmar ba ta da nauyi ba haka ولا يقول ما يفعله كثير من العوام كريه كريه فدي abinda da yawa daga cikin gama garin mutane suke aikatawa min qira'atihim na yadda zaka ji a wannan a irin wannan wuri sun karanta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi su karanta wannan aya da cikin suratul azab fa innahu la tasihhu salatuhu sallarsa ta inganta ba idza tasara alaihi in dai waye karanta wannan kawai yayi shiru wato waɗanda ba su karatu ba su kan karanta wannan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi kaga karatu yanzu a nan gurin mun dai faɗo nan sai a ce kaga ni ma ba sa san annabi wai yanzu wannan ayar ma idan karanta wai ba ka da sallah ba qur'ani bace ba kaga haka jahilai za su faɗa irin masu kama da malamai din nan kuma ba malamai bane ba sai su shiga rediyo su yi hayaniya su to to to ba qur'ani bane ba an yadda qur'ani ne amma ka yi shi inda aka ce shi ne addini sai kai qur'ani inda bai dace ba yi qur'ani qur'ani ne amma ka karanta shi cikin ruku'i mana ko cikin sujada manzo Allah ce innuni hitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan an hana ni karatun qur'ani cikin ruku'i ko cikin sujada to yanzu idan ka karanta alqur'ani ai sunan shi qur'ani to amma ka sa shi inda ba a saka ba ka yi shi inda ba da umarnin Allah ba da san zuciyarka kenan bai ba sai ya zama kamar wani dan bid'a kenan ya tashi zai raka ta alfajari yayi raka'a biyu ya sallama ya sake tashi yayi biyu ya sallama ya sake tashi imam malik sai wai kai me kake yi yace a sallan ketowar alfijir mana sai ce ai raka'a biyu ake yi ba a yi a kan biyu yace to dan nayi takwas nayi laifi Allah zai man azaba ne a akan zai sallah sai yace ubangiji ba zai maka azaba ba kan kai sallah amma zai maka azaba kan ka saba annabi yi imam malik bin anas ce. yace fa Allah ta'ala la yu'azzibuka ala salat wa innama yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah dan kai sallah ba kan wannan ne Allah zai maka azaba kan ka saba annabi kun ga dai a nan gurin wato kenan idan mutum ya kabbara farko Allahu akbar sai ya isti'aza a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai basmala da fatiha idan ya sake kabbara ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har ya zuwa innaka Hamidum Majid ba zai karanta inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ba zai ba thumma yukabbiru thalithata sannan ya kabbara ta uku wa yad'u lil mayyiti yayi addu'a wa mamacin wal muslimin da kuma musulmi bima sanazkuruhu min al ahadith zai musu addu'ar ne da irin abin da za mu ambata ma na hadisai a nan gaba insha Allah ta'ala in Allah ya so sun mai kabbirin rabi'ata daga nan idan ya ɗaya daga cikin addu'o'in sai kuma ya sake kabbara ta hudu wa ya da'u ya sake yin addu'a dai wa min ahsanihi na daga mafi kyawun addu'ar da zaka yi wa mamaci lokacin da kake sallar Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu wannan na cikin mafi kyawun abin da zaka faɗa amma tun da za a kawo su cikin hadisi ba sai na fassara muku ba sai mu kai su cikin hadisin sai mu fassara wal muhtaru abin zabi annahu yutawwilu du'a fi rabi'a ana son ya tsawaita addu'a bayan kabbara ta hudu tunda ita ce ta karshe khilafa maya a ataduhu aktharun nas sabanin abinda mafiya yawan mutane suka saba me yasa wato sun mafiya yawan mutane sun saba idan sun yi kafara ta hudu ba sa ta addu'a addu'a idan sun yi kabara ta hudu shine abin da suka saba suna ganin ta karshe ce yace to so ake ka tsawaita shi aka fi so sabanin abin da yawan mutane suka saba saboda mai muka ce haka li hadisi bin abi aufa allazi sanazkuruhu insha Allah ta'ala saboda hadisi ibn abi aufa shi ma zamu ambace shi nan gaban Allah yadda wa amma al ad'iyatu al ma'thura ba'da takbirati thalitha amma addu'a irin wanda aka ruwaito aka jiyo wadda ake yi bayan kabbara ta uku ko bayan kabbara ta hudu faminha na daga cikin su عن أبي عبد الرحمن بن عوف عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال حديث دريتر أربعين دق أبي عبد الرحمن شين عوف ابن مالك رضي الله عنه يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة ماذا الله يا صلى وقاوة وعلى جنازة fahfistu min du'aihi sai na haddato daga cikin addu'arsa da yake faɗa wa huwa yaqulu yana mai cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' mudkhala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu aljanna wa izhu min azabil qabri wa min azabin nar haka yaji annabi ya faɗa yace hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayit yace har sai da na gore sai ina ma ne wannan mamacin saboda irin wannan kalmomi masu tsada da na naji manzon Allah na faɗa game da shi sun ce ina ma ne a kwantar saboda addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan na nuna yadda sahabbai ke kwadai lahira sama da duniya waye zai gama mace ce ina ma shine a ina ma shine a makarar ina ma shine a cikin likafanin to amma shi abin da yake kallo abin da ake so shine wannan abin da manzo Allah ya faɗa idan Allah ya karba aiki kenan magana ta riga mutum ya riga ya tsira kenan mu bi kalmomin da ma'anoninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara ya Allah kai masa rahama lafazin igfir lahu ma'ana daga gafara yaghfiru ne al ko al-maghfira al-maghfira ko al-ghufran a larabci na nufin suturce mutum to idan an ce an suturce shi ma'ana an yafe masa kurakuran da yayi da kurakurai sun masa tsiraici zunubai sun masa tsiraici da aka yafe sai aka suturce shi shine Allahumma maghfirhu don haka ake kiran kwalkwali da mayaka ke rufe kansu da su dan saboda saran mashi ko harbin kibiya al murfin kai kaga abin suturce kai kamar hular kwano kenan al kaga daga gafara yaghfiru ne wato kenan gafara na nufin mai fi zunubai warhamhu yi masa rahama ita kuma rahama na nufin karɓar kyawawan ayyukansa ka duba manzon Allah sai yana ba a yafewa mutum zunubansa a karfi kyawawan ayyukan Allahumma ghfir lahu warhamhu me zaka faɗa mutum a duniya da yabo wannan duk wanda ya roƙa ma wannan ko kai duk wanda ka roƙa ma wannan kai masa gatan da ba wanda ya fi shi to amma yanzu da zaka zo ka dauki Qur'ani ka karanta daga bakara hanna sai sunan sa ka karanta Al-Qur'ani baka ce komai ba yanzu baka ce ba ai masa gafara ko kar ai mashi ka karanta Qur'ani ka wasa tilawarka yanzu mamaci na kwanci sai ka zo sai ka sauke qur'ani gaba ɗaya a kabarin ko ka sauke qur'ani gaba ɗaya a kansa yana kan likafani yana cikin likafani a makara kafin a kai shi ka kirawo gardawa ta karba qur'ani saka sauki ko suka yi sauka goma wallahi kai ɗaya idan ka zo ka ce Allahumma ghfir lahu Allahumma rahmuhu kafi su saboda a lokacin ba qur'anin ake yi ba manzo Allah ya fi ka sanin qur'ani ba shi aka saukarwa ba to da sai karanta kaga ighfir lahu ya fi masa kurakuransa suturce su warhamu karbi kyawawan ayyukansa me yafi wannan wa afihi wa afu anhu wa afihi ka warkar da shi warkar da shi kaga wannan kalma ce mai fadi warkar da shi daga azabar kabari warkar da shi daga azabar ranar tashin kiyama ka warkar da shi daga dukkan wani nauyi da zai hau kansa ya hana shi shiga aljanna warkar da shi shine afi wa afu anhu ka yi masa afuwa an gane ku wa akrim nuzulahu ka kyautata masaukinsa nuzul idan an ce nuzul a larabci ana nufin abincin da ake yi wa bako lokacin da ya zo to akan ce nuzul din ana nufin masaukin domin ba a kawo abincin sai a wajen masauki ba a kan titi ake ajiye masa ba to akrim nuzulahu ka kyautata masaukinsa ka kyautata garar bakuntarsa da ka don masa ya ubangiji wa mudu mudkhalahu ka yalwata mashigarsa mashigarsa kuma kabarinsa kenan wurin shigarsa an gane ko wasilhu bil ma'i wasalji walbaradi baradi wasilhu ka wanke shi ya ubangiji bilma'i da ruwa wasalji da kankara wal baradi da kuma kankara lafazin asal kankara wadda ba mai tauri ba lafazin albarat kankara wadda ta kai matuka wajen daskarewa sauran kankara da daskarewa ta bata kai matuka ba sunanta asal wadda ta kai matuka wajen daskarewa ita ce mai albarat karka ce albert idan kai wa ra'un din sukuni ya zama sanyi kenan ba kankara ba ko albardi ya zanto barci kenan la yazquna fiha bardan wala sharaba albardu annawm ko albardu sanyi alma albaradu bi fathihi ra kankara kaga bambancin wasali sai canja ma'ana waɗansu malaman suka ce asalju ita ce kankara kowace irin kankara amma albaradu kankara irin wadda ruwan sama ke sauka da ita da haka idan ka tafi neman kalmar a kamus din larabci kana neman ta a babin barada to idan ka zo albaradu sai ka ji sun ce habbul gamami wato wanda take saukowa daga cikin girgije kenan kaga sun yinta ya kai matuƙa wajen sanyi ina fata mu fahimta mai sauka daga sama kenan amma ta kasa ita ce me asal mai sauka daga sama kuma albarat to me hikimar a nema a wanke mutum da ruwa manzo Allah na cewa ya ubangiji wanke shi da ruwa da kuma mai kankara suka ce ruwa na kawar da dattin zunubi kankara na kawar da zafin da zunubin ke haifarwa sai wurin ya zama mai sanyi bayan da ya zama mai zafi ma'ana gabai da zunubi ya samu gindin zama a cikinsu abu guda biyu ne tattare da su datti wanda yake bukatar ruwa don kawar da shi to kuma tun da zunubi zunubi ne na gadar da zafi wannan zafi ma'anawi ne ba histi ba kila mutum baya jin shi a jika baya jin shi a jika amma dai akwai shi ko makomarsa ita ce wannan zafin to sanya kankarar sai ta kawar da mai wancan zafin kenan to ko manzo Allah bai takaita akan asal ba baka dai har sai da ya kara da albara wato mubalaghatan fi tanqiya dan kaiwa makura wajen tsaftace bawa daga zunubansa waqtilhu bil ma'i والثلج والبرد ونقه من الخطايا يا أبنجي كتاتيشي كتركتيشي لغا كرا كري كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما يدى كتركتي فلن تفافي دغا دتي كذا إذا كتي غا بلود تفافي غا جا غا يلو غا كوري غا فري كو ya wanku ta tas wanne ne alamar wankuwa ta tas ta bayyana a cikinsa fari to shi da Allah ya buga misali da shi wato kaga anan gurin mutum da ya zama ka yau mai wanda zai ummuhu kenan kamar ranar da aka haife shi wa abdil daran khairan min dari kamar sanya masa gidan da yafi gidansa na duniya gidan lahira kamar yafi na duniya wa ahlan khairan min ahli da dangi mafiya alkhairi sama da danginsa na gidan duniya yanka da kannanka da dangin uwa da uba nan gidan duniya yau ai ba su kai na lahira ba wa zawjan khairan min zawjihi da mace mafi alkhairi sama da matarsa ta nan gidan duniya wurin yin kam ai ba za a kwatanta ta ba da ta nan gurin can azwajin mutahhara ne dukkan wani abu na najasa ko da baya tare da su na nan gidan duniya kuma suna da najasa suna da datti kaga ba za ba za ma kwatanta da juna ba sai dai malamai suka ce to tunda ya tabbata a cikin hadisi mace in ta yi imani mijinta ya yi imani suka ayyuka na gari suka mutu kan haka to kuma matarsa a nan duniya ita ce matarsa a to tun da haka ne ya za a ce a canja masa matar da ta fi tashi suka ce eh ya halatta domin ita ɗin ita ce min haisu zat dangane da zatinta amma kuma ba ita bace ba min haisu sifat dangane da sifofinta a nan gidan duniya kila bakati can za ta tashi fara ta sai kaga ba ita bace bace zaujan khairun min zauji a nan gidan duniya kila ba ta da tsawo gajira ce ko da ita haka a can gurin kuma za ta tashi haka a nan gidan duniya kila ta yi kiba da yawa a can gurin kuma za ta tashi shef ka ya dace da na yan aljanna inna an sha na hunna insha وجعلناهن مكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين nan gidan duniya ta tsufa kafin ta mutu yar shekara hamsin to kuma baka ita tana shekara hamsin a lahira sai an mai da ita cikin kuruciyarta sai an mai da ita cikin budurcinta to kaga kenan zaujal khairan min zaujihi ya tabbata ke ko da ita tsinci aka baka a yadda take a lahira ya fi yadda take a duniya wa adkhilhu aljanna ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabil qabri ka tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nar ka tsare shi daga azabar wuta abinda manzo Allah ya koyar da mu kenan mu faɗa lokacin da muke sallah wa mamaci to kaga anan liman zai faɗa mamu zai faɗa to ka in in inda inda inda ribar take inda ribar take faɗan liman ba ta daukewa mamu kowa zai faɗa to yanzu a ce ka samu mutum ɗari waɗanda suke dukkaninsu masu tauhidi la yusriku na billahi shay'an kowa ya faɗa maka haka a lokacin mutuwarka da aka zo yi maka sallah kowa ya faɗa haka da tsarkin zuciya da gaske ke lokacin da ya faɗa abin nan da addu'o'in nan suka kunsa na ma'anoni su yake so yake roƙa maka wajen ubangiji mutum ɗari to balantana a ce sun fi haka kuma dukkaninsu masu tauhidi shi ne abin nan ya faɗa ribar idan mutum ya mutu a samu yan uwa waɗanda suke kwatanta gaskiya da adalci waɗanda suke sun nisanci shirka sun nisanci bid'a sun nisanci miyagun ayyuka su ne za su yi masa sallah tunda ceto ne shi kuma ceto a ko wanda ya tantanta ma je ba za a karba ba to muhimmancin sallar gawa din kar ka bari ayi wa dan uwanka ko mamacin ka sallah wato ta, ta al'ada dan gudun kar a ce ai ka kawo sabon abu yo a ce ka kawo mana sai me ka sabo wani malamin sunna wanda ka san ya yi irin waɗannan addu'o'in aka zo aka tare sai ka ce shi da mahaifinka addu'a babu wanda shi da mahaifinka me? sallah malaman bid'a na unguwar da yan al'ada za su ji haushi duk sun taho da manya manyan tarbi da manya manyan rawani za su ji haushi suna zazzara ido suna buzurai kan ruwanka ba gata kake so kawo mahaifinka ba sai ka so ka sa wanda bai iya sallah bai zo ya wuce gaba ya sallah kawai dan dai ya zo da tarbi to Allah samu gani wannan hadisi rawahu muslim hadisi na 941 da kuma 42 da 43 abin da yake so ya ce wato kamar riwaya uku ce tara ta wuri guda ya kamata da ya kawo hadisi qatadata wa abi ibrahim al-ashhali an abihi wa abuhu sahabiyyun radiyallahu anhum kaga hadisi na 100 na 143 daga abu ibrahim al-ashhali an ukun sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu salla ala jinazatin ko ala janazatin fa qala sun ji annabi ya ya salla wa mamaci sai ya ce allahumma ighfir li wa wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina اللهم من أحييته منا islam. على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك waɗannan sahabbai guda uku Abu Hurairah da Abu Qatada da Abu Ibrahim al-Ashhali dukkanin su suka ce manzo Allah ya yi sallah wa gawa kuma ga abin da suka ji ya faɗa ko ya koyar da su a faɗa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ya Allah kai gafara ga rayayyunmu da matattunmu ka ji dan Allah gamammiyar addu'a ta tafi kowa da kowa rayayyu cikin musulmai da matattun cikin musulmai wanda suka mutu tun da da wanda suka mutu kwanan nan da wanda ya mutu yanzu kaga an gama da kowa wa sagirina wa kabirina da karamin cikinmu da babban cikinmu wato duk an roƙa musu gafara malamai suka ce roƙawa babba gafara a fili take ana neman Allah ya fi masa zunubansa amma roƙawa karami gafara tun da shi bai a fara rubuta masa alƙalamin rubuta zunubi bai fara yawo a kansa ba mm. ana nufin ɗaukakuwar darajarsa a aljanna tun da shi ba mai zunubi ba ne ba wa zakarina wa untana da namijin mu da matar mu namijin cikin mu da ta matar cikin mu wa shahidina wa ghaibina da wanda yake nan da wanda baya nan wanda suke nan gaba daya da wanda ba sa nan inda musulmi ne a duk inda suke wato manzo Allah an bashi jawami'ul kalim yanzu akwai wani mutum wanda yake musulmi ne wanda wannan addu'ar bata shafe shi ba tun daga kan annabi adam har a tashi kiyama inda mutum musulmi ne ya shiga cikin wannan domin in baya cikin in tun da kan annabi adam zuwa yanzu wato kenan mai mayitina hayyina kuma duk wanda suke raye yanzu a ban kasa ko ba haka ba kabiri kabirina wannan bai bambance ba ko a na da ko a na yanzu ko a wanda zai zo nan gaba ko ba haka ba zakarina wa unsana shi ma bai bambance ba ko na da ko na yanzu ko wanda zai zo nan gaba shahidina wa ga'ibina wanda yake nan da wanda baya nan kaga addu'a ta shafi kowa Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam ya ubangiji wanda duk karayar da shi a cikin mu to karayar da shi kan musulunci wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman wanda ka karbi rayuwarsa cikin mu to ka karbi rayuwarsa bisa ga imani Allahumma la tahrimna ajra ya ubangiji kar ka haranta mana ladansa ma'ana ladan yi masa wanka yi masa likkafani yi masa sallah yi masa addu'a raka gawar a binne binnewar karka haramta mana nan ladan ba mu ladan mu samu wala taftinna ba'da karka halakar da mu bayan mutuwarsa kada bayan wane ya mutu mu ko mu zama halakakku a bayansa mu yi abin da yake na sako ko mu yi abin da yake na shirka ko mu yi abin da yake na bid'a wannan hadisi rawahu tirmidhi من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة حاكم في حديث أبو هريرة صحيح نبسة شرط البخاري ومسلم ترمذي في إمام البخاري أصح رواية هذا الحديث رواية الأشهلي تلك رواية الأشهلي تافي كرفي كو تفي إنجنش كما إمام البخاري يساكت وأصح شيء في هذا الباب حديث أوف ابن مالك أتكم باب يوى mamaci addu'a hadisin da ya fi kowanne shine hadisin Auf ibn Malik shine hadisin da muka karanta na farko na 940 an abi abdurrahman auf ibn malik shine hadisin da ya fi kowanne inganci a babin yin addu'a wa mamaci a wajen yi masa sallah sauran masu inganta amma shi kuma ya fi su inganta kenan ina fata an fahimci wannan to wannan addu'a da za a yi ga mamaci kaga idan kai kabbara farko isti'aza da basmala da fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi kabbara ta uku misali ka iya karanta na hadisin Auf bin Malik Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi zuwa karshe idan kai kabbara ta hudu kuma sai karanta mai na wannan hadisi na waɗannan sahabbai guda uku Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa sayyidina wa kabirina har zuwa karshe to abin tambaya duka waɗannan ababai a bayyana ake yin su ko a sirrance a sarrance ake yin su ko da rana ne za a yi sallar ko da daddare ne za a yi sallar a sarrance ake yin su da isti'azar da fatihar da salati ga annabi da addu'o'in da a sarrance ake yin su wannan shine abin da malamai suka tafi a kai to sai waɗansu malaman suka ce to amma ya zami da wancan hadisi na 940 hadisin Abu bin Malik dan yace fa hafiztu min du'a'i na haddato daga addu'ar da yayi ya ce suka ce wannan ya zana a bayyane dan in ba a bayyane ba ya aka yi ji har ya haddatu sai suka ba da ansa guda biyu ansa ta farko suka ce yana nufin fa hafiztu min du'a'ihi ya koya mun bayan an gama sallaci ga abin da na faɗa zai dauki wannan manar gobe zai dauka ta biyu ya iya yi wa kana nabi ya karawa hadar du'a wa yukhafitu bi al mukhafata shine faɗin abin kamar raɗa-raɗa kaga dai sirrinta ne idan kana sahon baya tare da shi yana cewa kaga na kusa zai mai zai ji suka ce to kamar haka ne ko dai wancan ma'anar ko wancan ma'anar amma lallai ba a bayyane ba cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu uh, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim ba haka yayi a bayyana ba a sirrance sai dai akwai salwantawa mai kama da rada wadda a iya jin mai mutum ya ce in ana kusa da shi wanda yake nesa kuma ba zai ji ba to wannan shine abin da ake tsammanin ya faru Auf ibn Malik ya ji dan yana dab da annabi ko kuma ya dauki ma'anar cewa a'a annabin ya koya masa in aka tashi fa ga abin da ake yi ni ma da kaji na yi sallah gafa abin da na faɗa duka dai wannan na nuna da yin addu'ar mai me za a yi ta a sirrance za mu yi bayani nan gaba insha Allah hadisi na 944 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace naji manzon Allah yana cewa idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a idan kun tashi wa mamaci sallah to ku keɓance shi da addu'a rawahu Abu Dawud wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati ala al-janaza daga Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sallah wa mamaci ga abinda za a faɗa Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaita halil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha wa qad ji'naka shufa'a lahu faghfir lahu rawahu abu daud abinda kake son ka tambaya wannan hadisin shine wurin mahallinsa inda zamu ce sai sana ce kai hakuri Abu Hurairah yace ga abin da yaji manzon Allah ya faɗa ya ce Allahumma anta rabbuha ya ubangiji kai ne ubangijinta ya Allah kai ne ubangijinta rabbu shine al-khaliq al-malik ar-raziq al-mudabbir mahalicci mamallaki mai arantawa mai gudanar da lamarinta an tarabbuha kai ne ubangijinta wa anta khalaqtaha kai ka halicce ta wa anta hadaitaha lil islam kai ka shirye da ita ga musulunci wa anta qabatta ruhaha kai ka karbi ranta wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha kai ne mafi sanin sirrinta da bayyananta wa ka shufa shufa alahu mun zo maka dan neman cetonsa bayan yana cewa ta ta sai kuma koma sa mun zo ka mun zo gare ka dan neman cetonsa faghfir lahu yi masa gafara to anan ne zaka ce shin akan bambance lamiri idan gawa namiji ne a bambance da mace tun da zaka ce Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ya shafi namiji ya shafi mace حاضرنا wa وكبيرنا وصغيرنا wa وانثانا الى wa ai ta kuma ya shafi namiji ba bukatar sai ka ware dan akan cewa akan ce Allahumma ghafir laha ana nufin aljussa gawar dan gawa din aljussatu sunanta da larabci kaga mace ce sawa'un gawar namiji ne ko gawar mace ce duk sunanta dai aljussatu sannan akan ce almayyit mamaci to wannan ma ko namiji ne ko mace ce duk dai sunansa mai almayyit yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy sai wani zai ce Allah na fitar da mai rai daga cikin matacce yana fitar da matacce daga cikin mai rai yana nufin mai rai namiji daga cikin matacce namiji ko matacce namiji daga cikin mai rai namiji wannan aya ta shafi maza ba mata a ciki dan sai a ce yukhrujul hayyata min al mayyitati wa waye ba za ta fada almayyit ana nufin mamaci sawa'un zakaran kana aw unsa aljussa ana nufin gawa sawa'un jussata rajulin aw jussata imra'atin duk sunanta dai jussa ina fatan kun gane da haka karka wani shan wahalan cewa idan mace ce sai an ce Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha namijin ma idan ka ce Allahumma ghfir lahu warhamhu yayi idan mace ce Allahumma ghfir lahu kana nufin ai almayyit lafazin almayyit muzakkar ne lafazin juffa muannas ne shi yasa anan sai annabi ya fara da me muannas ya kare da me muzakkar Allahumma anta rabbuha kaga hadin zabiri na me mace wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabarta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha sai kuma ya canja qad ji'naka shifa'a lahu a can lokacin da yace ha ha yana nufin aljussa nan lokacin da yace hu hu yana nufin ina ah. to fahimtar larabci yana taimakawa wajen fahimtar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda yake son ya fahimci shari'a, musulunci daidai ya kasance yana da guduri na larabci mai fadi mai yalwa larabci daidaikun kalmomi ne da kuma yadda ake hada su a yanzance daidaikun kalmomi kowace kalma kana da vocabulary mai fadi a larabci yadda ake hada shi a yanzance kuma kana da girama na larabci kana da nahawun larabci ka riga ka san kowace kalma yadda zaka hada ta da irin masalan da ya kamata ta samu kana da sarfin larabci ka san durin kowace kalma ka kalle ta zaka iya mayar da ita zuwa ga asalinta ina fata an fahimta da an ce maka zuk menene wannan sai ka ce fi al-amr ne madi dan sa zaka mudari dan sa zuku ina fata an fahimta kaga fi al-amr kuma ya zama mai zuk to sai a ce maka to menene masdarin to sai kai suru suru me masdarin kaga zaka ya zuku zuk to shikenan me masdarin az at-tazawwuk al'izaka wannan kuma kai ka sani hadisi na gaba na ɗari tara da arba'in da biyar wa anhu damirin anhu na koma zuwa ga abu hulalar Allah shi kare da a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم من كرنت ولنا حديث ندري ترد أربعين دشدة وعن واصلة بن الأسقع daga wasila ibn al-asqa radiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من جمع الله يا من صلى قوانا نمجي يا ليمنتي مو يا من ليمنتي يا شو قبنتي مو وزن يوا وانا متون صلى رجل ينا نفهم وانا متون فسمعته يقول سنجيش ينا سوا اللهم إن فلان نبن فلان في ذمتك وحول جوارك فقه فتنة القبر wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal hamdi allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim yace shi abin da manzon Allah ya faɗa kenan yace Allahumma inna fulana ibn fulan ya Allah wani dan wane yana cikin alƙawalinka shine zimma ɗinka alƙawalinka wa'adin da ka sani za ka karɓi ransa ya yi kuma ka karɓa wa habli jiwarika ko yana cikin alƙawalinka na cewa ka karɓe shi kuma zai yi hayatul barzakhiya bayan ya gama da rayuwar duniya kafin kuma ya rayuwa ta lahira can gaba wa habli jiwarika yana cikin igiyar makwabtakarka suka ce habl igiya jiwarika makwabtakarka to suka ce su malamai manzon Allah sallallahu alaihi yayi amfani da wannan kalma saboda abin da Laraba suka saba fada na zance a zamaninsu su yadda abin yake a lokacin jahiliyya babu wata gwamnati guda ɗaya da ta haɗe Laraba wanda suke aljaziratul arabiyya tsakanin makka madina ta'if da sauransu a gari ɗaya ma babu sarki guda kowace unguwa cin gashin kanta take kowane family suke karfi suna cin gashin kansu to sai zanto idan ka tashi daga makka za ka madina za ka yi ta wucewa a karkara da rigage na larabawa a hanya to kowaɗanne fa ka shiga daidai su to ka shiga cikin wata sabuwar gwamnati ce to kafin ka shiga wajen dama sai an yi rubuta yarjejeniya ka nemi a baka tsaro har ka wuce to ka wuce kuma idan ka je can gaba ma haka to wannan yarjejeniyar da ake ta ka shigo yankin mu hurumin mu ba za mu yake ka ba har ka fita kai ma ba za ka yi mana ha'inci ba har ka fita kai ana jin tsoron ka garka zo kai fashi ko zaka kai kuma kana jin tsoron garka zo kai ma a riba ka a mai ka bawa to sai a yarjejeniya ba za mu cuce ka ba kai ma karka cuce mu a iyakacin hurumin ka har ka fita daga lokal gamar din mu ko ka fita daga masarautar mu ko daga karkarar mu to wannan sai su kira shi da suna hablul jiwar igiyar makwabtaka a lokacin nan kun kulla yarjejeniya kamar ka zama makwabci to idan ka fita daga nan gurin kuma za ka shiga can ma haka to sai manzo Allah ya faɗa abin da za su fi fahimta idan har kai dan adam kana da bukatan igiyar makwabtakar wani ka cin wariyarta to yaya kuwa igiyar makwabtaka tsakaninka da ka, min babu aula sai manzo Allah ya faɗe dan tabbatar da ma'ana wadda ta fi wadda su suke faɗa a cikin zancen su faɗi dan ma'anar can shine a baka kariya kai da dukiyarka har ka fita daga wannan hurumin kasar ma'anar nan gurin kuma a tsare ka daga azabar wuta a tsare ka daga azabar kabari kaga ai duk da cewa kalmar kwatance ne kenan dan kusanto da nesa ina jin mun fahimta faqihi fitnatul qabri ya ubangiji ka tsare shi azabar kabari wa azaban nari da azabar wuta anta ahlul wafa'i ya ubangiji kai ne ma'abucin cika alkawali dan baka sabawa Walhamdi kai ne ma'abucin yabo wanda yake da siffofi na ayabe Allahumma astaghfir lahu warhamhu ya ubangiji yi masa gafara ka kuma ji kansa innaka antal ghafurur rahim dan kai din kai ne mai gafara kuma mai jin kai haka dukkan waɗannan kalmomi ne addu'a dama ta kunshi irin waɗannan faɗin bukatar yaban ubangiji yi masa fadanci nuna gajiyawa wannan ita ce hakikanin addu'a lokacin da duka yi amfani da kalmomin da suka kunshi yabawa ubangiji irin yabawa da ta dace da shi kalmomin da suka dace a yi ladabi gare shi da su da kuma wato ka nuna gajiyawar gajiyawarka kika nuna kasawar ki?" to wannan kana dab da ubangiji ya ansa addu'arka kina dab da ubangiji ya ansa addu'arki kuma nan wannan na nufin nau'i ko ka ɗauki waccan ko ka dauki waccan wata rana kai amfani da wata wata rana kai amfani da wata cikin addu'o'in nan kaga haddace su gaba ɗaya alkhairi ne yanzu muna magana akan yin su gaba mace ko hadisi na 947 ana abdullahi ka qadri ma bai wato ya tsaya tsayuwa bayan kabbara ta hudu ka qadri ma bayna takbirataini kamar gwargwadon tsayawar da ya tsakanin kabarbari guda biyu Ya yastaghfiru laha yana nemawa gawar gafara wa yada'u yana addu'a sun maƙala sannan a ƙarshe ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u hakaza manzon Allah ya kasance yana aikata haka me yasa Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi watakila yana so yayi ishara ne zuwa ga cewa bayan an yi kabbara ta hudu fa ana yin addu'a kuma a addu'a nan ana san a dade ka san ya faɗo wannan dadewa a cikin addu'ar bayan an yi kabbara ta kudu idan ka tambaye shi me hujja ce gashi Abdullahi bin Abi Awfa sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne to an ga ɗansa ya mutu ya yi kabarbari guda hudu da ya kabarbari da ya zo ta ƙarshe bayan ya yi kabara ɗin tsayewar da ya kafin ya yi sallama daidai da tsayewar da take tsakanin kabarbari guda biyu waɗanda suka gabata kaga kenan ba za a ce waɗanda suke eh, ba a yin tsayuwa gajeruwa don kabbaran karshe ce kun gane to kun gane yace yastaghfiru laha bayan can yace ala janaza tibnatil lahu yastaghfiru laha kaga anan gurin janaza ta wata ya tashi ya cikin ƴaƴansa yace yace yastaghfiru laha wa yadahu yana nema mata gafara yana addu'a yace ko manzo Allah ya kasance yana yin haka wa fi riwayatin kabbara arba'an فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا kuma رواية يتي أي كبر lokaci فمكث ساعة سيكم يدري هر ونلوكتي حتى ظننت أنه سيكبر خمسا حسيد الزمان كوزي قال كبر تبيرني ثم سلم عن يمينه وعن شماله sannan ya sallama damansa da hagunsa man sarafa yayin da ya kammala qulna da sai muka ce da shi ma haza me kenan faqala sai ce inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna ni kan ba zan kara muku ba akan abinda na ga manzon Allah yana aikatawa aw ko kuma haka za sana'a rasulullah haka fa manzon Allah yayi rawahu al-hakim wa qala hadithun sahihun hakim ya yace hadisi ne wanda yake sahihi amma shi malam albani na ganin wannan hadisin akwai ta cewa a kansa ya yi bayani a kansa a cikin littafin ahkamul jana'i an gane ku ma'ana dai ana yin addu'a bayan kafara ta hudu kuma ana iya dadewa a cikin wannan addu'a bayan kafara ta hudu babul isra'i bil janaza babin da yake magana akan hanzarta kai gawa shine al isra hadisi na 948 an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce asri'u bil janaza ku hanzarta kai gawa fa ku taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi idan ta zama saliha to alkhairi kuke gabatar da ita gare shi wa in taku siwa zalik in ta zama ba hakan ba fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke sauke shi daga wuyanku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wato da ake nufi da hanzar ta kai gawa da zaran mutum ya mutu kar a tsaya jinkiri wajen tattalinsa. sa a'a a yi wanka a yi likafani a yi sallah a ɗauke shi a tafi cikin hanzari kuma hanzarin ba wai ana nufin hanzari mai yawa ba wanda kila gawar na iya kubucewa ko a yi tuntuɓe ko wani abu haka abinda ake nufi hanzari da ya wuce tafiya wadda aka saba ta yau da gobe tafiya ta al'ada al'adance ya wuce tafiya da aka saba to haka ake son a tafi da mamaci kaga kenan ba za a tsaya a yi ta jiran mutum ba a yi ta jiran mutane mutane ba su zo ba a za a sanar da mutane gwargwadon yadda suka samu shi kenan sai a yi amma ba daidai bane ba mutum ya mutu tun da daddare a yi ta ajiye shi a ce sai gobe da azahar wannan ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa yin akwai wani kwakwaran uzuri da shari'a za ta karba kamar ya mutu tun da daddare kuma an kwana ana talabtar ruwan sama har gari ya waye ana ruwan sama zuwa azhar kaga babu yadda aka yi wannan uzuri ne ko wani dalili cikin dalilai da za su iya zama karba ku amma kawai dan a tara mutane a yi takama da mutanen wannan bai halatta ba su mutane da suka kawo kansu ba tare da an jiraye su ba to su ne aula a ba su haƙƙi na su zo su yi abin da za su yi wa gawa wanda yake wani wuri ko ba a cewa a jira shi za a fara idan ya zo ya same mu a halin da muke ciki sai ya karasa saura. wannan shine abin da ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi riwayatin li muslim fa khairun tuqaddimunaha alayhi alkhairi kuke gabatar da ita 'Alaihi ba ilaihi ba hadisi na 149 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance yana cewa idza wudi'atil janaza idan aka ajiye gawa fahtamalaha ar-rijal sai ko mazaje suka dauke ta ala anaqihim a bisa ga wuyayensu fa in kanat in gawar ta zama saliha qalat ita da kanta sai ta ce qaddimuni ku yi maza ku gabatar da ni kabari na saboda kabarin ni'ima ne ga gawar wajen nan kuna bata mata lokaci wa in kana ghayra saliha in gawar ta zanto ba saliha ba qalat li ahliha sai ta ce wa ahalinta dangi da yan uwa da abokan arziki da makwabta ya wailaha ya kai tanta aina ta zabo na biha ina za ku da ita suka ce aslan ba haka hadisin yake ba mhm. ya laya ya kai tona amma shi rocin hadisin baya son ya danganta ya kai tona ga kai sai ya mayar da lamirin zuwa gawa gawar eh. ya laha ya kai tonta ina za ku da ita an gane ko hmm. waɗansu masu fasarar suka ce a'a ta iya yiwa haka annabi ya faɗa ɗin wato gawar haka za ta faɗa ita gawar da kanta ta ce ya wailaha tana kawar da lamirin daga kanta dan jin takaicin abin da zai same ta ayyana ta zahabu na biha tana kawar da lamirin daga kanta dan nesan ta kanta kokarin nesan ta kanta daga azaba amma kuma ina babu lokaci manzan Allah ya ce yasma'u sautaha kullu shay'in duk wani halitta zai ji sautin gawar lokacin da take wannan magana illa al-insan sai dan adam walau sami al-insanu da dan adam ya ji wannan sautin na gawa lokacin da suke faɗin haka la sa'ika da ya faɗi ya mutu ko da ya suma lafazin as-sa'aq yana zuwa da ma'anar mutuwa lafazin as-sa'aq yana zuwa da ma'anar wato ainihin suma dukkan su kuma ayoyi na alqur'ani sun nuna haka ubangiji ta'ala ya ce ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا sai Musa ya faɗi mai sumamme ba matacce ba falamma afaka yayin da ya farfado ya farko qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin amma kaga a can ku da Allah ce wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai ka anan mutuwa kenan ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها كذا السعد da ma'anar suma a sa'ad da ma'anar mutuwa to shi yasa da kowanne ka fassara hadisin anan tunda ne lugata ta tabilu haza wa ta tabilu haza ba kai laifi ba idan ka ce da dan adam ya ji da ya mutu eh haka ne da dan adam ya ji da ya suma tsorata ita kan sa mutun ya suma wani lokacin tsorata in ta yi ta kan sa mutun ya mutu wato kenan duk gawa tana yin wannan magana duk halittu suna ji dabbobi tumaki awaki kaji duk suna ji amma dan adam ne ba zai ci ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi babun karshe da zamu tsaya akai babu ta'dil qada'i ad-dayn 'ala al-mayyit babin da yake magana gaggauta da yake maganar gaggauta biyan bashi ga mamaci kaga al-mayyit mamaci sawa'un kana zakaran aw unsa wal mubadarati ila tajhizihi da yin hanzari zuwa ga babu ta'azili qada'id dayn an al wal mubadarati ma'ana babu mubadarati haka ne mubadarati zamu ce wal mubadarati tajhizihi da yin saurin tattalinsa tattalarsa at-tajhizu shine abin da ya shafi wanka ya shafi likafani ya shafi haka kabari wato wannan babin na magana cewa da zaran an ce wane ya mutu to na daga cikin abin da za a yi hanzari shine a biya bashin da ke kansa wannan haƙƙi ne da ya taya akan wuyansa ko makwabta idan suna da hali yayin da yana taya a wuyansa a danginsa kai ko makwabta yayin da ahalinsa ya zanto ba su da hali wal mubadarati ila tajhizihi sannan babin yana maganan hanzarta tattalin mamaci at-tajhiz na ce da ku shine mai wanka da likkafani da haka kabari da binnewa duk shine tajhir illa an ya muta faja'atan sai fa idan mutum ya mutu ba to ba tsammani fayatruk fayutrak hatta yutayaqqana mautuhu to za a dan yi jinkiri har sai an tabbatar mutuwar ce ba su ma ba wato kaga ba su kyale komai ba malaman mu na addinin musulunci sukan yi kokarin komai su faɗe shi gurgudan yadda za a tsare hakokin mutane rannan wani yake tambayar cewa ya za a yi a gane mutum ya mutu sannan don ana binne mutane ba tare da sun cika ba a wannan lokaci ne masa bayanin cewa a cikin tambaya to ai wajibi ne kafin a ce an shelanta mutuwarwa ne a tabbatar ya mutu to kuma wannan dole a sami masana wanda za su gane ya mutu to wannan ta sa a waɗansu ƙasashe da suka fi mu kula ta wannan ɓangare wato ko da dan uwanka ya mutu a gida ba ka shelanta mutuwarsa sai ka sanar da asibiti mafi kusa likita ya zo ya auna ya tabbatar ya mutu ya rubuta report akai dan karamin report abin da zai kunsa farko dai ya mutu kuma ga lokacin da ya mutu karfe kaza minti kaza rana kaza ga watan kaza sannan ga sababin mutuwarsa waɗannan ababe guda uku suna da muhimmanci farko ya mutu kaga ba za ba su ma wace ba dan kana ji abin da na su ya karasa a ciki kaga waɗanda suka kashe yi kisan kai eh sannan kuma ga lokacin da ya mutu wannan dan a tantance gado dai idan ya mutu wani ɗansa ya mutu sai mu ga uban ya mutu karfe ɗaya da kwata na rana dan kuma ya mutu tun ɗaya saura kwata kaga wannan dan ya riga uban mutuwa dan haka ba zai ci gadon uban ba amma shi dan idan yana da dukiya uban zai gaje shi tunda uban mutuwarsa ta biyo bayan mutuwar dan da haka an tashi raba dukiyar dan sai a raba har da uban sannan kuma shi uban a gasuwa za su ci gada sai a basu kaga tantance yau sai din ya mutu kenan da muhimmanci akwai yiwuwar ya mutu mata na da ciki to amma dan da ke cikin shi kuma ya mutu to kuma an gano cewa dan ya mutu tun kafin mutuwar uban kaga wannan dan baya da gado dan ya mutu bayan mutuwar uban misali duk waɗannan ababe ne da ya kamata a ce an tantance ko da ke wannan sai an haife shi ya mutu din sannan za a tabbatar cewa um, zai ci gado ko ba zai ci gado ba wato waɗannan kaga akwai haƙƙi akan wannan sannan gane sababin mutuwarsa saboda kar wani ɗa ya je dan yana gurin mahaifinsa ya mutu ya ci gado ya je ya zanen dinsa wata mace dan tana gurin mijinta ya mutu ta ci gadon sa ta je ta sa masa guba ya ci amfanin likita ya shiga kenan ya mutu lokaci kaza kuma mutuwa ce ta tabbas sannan ga sanadiyar mutuwar ko dai mutuwar Allah da annabi kamar da yanzu suke cewa wato mutuwar Allah da annabi wato ita ce wadda babu wani sababi eh kwana ne kawai ya kare ko kuma a'a dukansa aka yi ko guba aka shi ya sha dan a kare a gano to waye sai a buzara a buzaran zance waye bashi guba ya sha waye yake da shi a mintunan karshe waye hira da shi da daddare har a gano waye ya kashe shi dan a yi masa kisasi to kaga duk wannan muna lura da wannan ya mutu shi kenan ya mutu sai da a sanar da makota wannan yana da alkhairi a tara makota su yi sallah amma akwai haƙƙin sa akwai haƙƙin dangin sa wanda ba mu da wadansu hukumomi da suke bin kadu ba hukumomin ko akwai su amma ba sa aiki akwai su amma ba sa aiki amma ka gani da saudiya dan idan mutum ya mutu sai likita ya zo ya rubuta report mutuwarsa sannan ya aika hukumar da ke kula da hayayyafa da gawawwaki ita kuma ta ba da takarda a rubuce ta yadda cewa wanda ya mutu yanzu kuma a je a yi masa likafani a yi masa kaza a yi masa kaza kafin komai waɗansu ɗin ma duk hukuma take yin komai kafin ma dangi su da wankan da likafanin da komai duk hukuma ta yi akwai ma'aikata akwai hukuma guda mai wannan da take da ma'aikata take da budget a shekara da komai tabbi mun ko yanzu a nan gurin iso mutum zai mutuwa ba sai ya mutu ba mutum ya shiga dubu goma mota ta je ta yi hadari ko yan fashi sun tare mutane sun babban da ke mutane a nan gurin za a haƙa rami a dajin Allah abin ne mutum a wuce ba sani ba ma ko an yi masa sallah ko ba a yi masa wanda suka yi sun iya ba su iya ba da waye kai dai ka ne mutum wanka sa kawai kayi tigiya kayi tigiya a filin tigiya da sanarwa har ka gaji shikenan ka ce to Allah ji kansa in ya mutu in kuma yana dare Allah dawo da shi gida haka ake ma'ana ina hakkin dan adam babu wani hakkin dan adam babu wani hakkin dan adam da ake karewa irin waɗannan kasashen namu hadisi na 950 an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga annabi da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi ran mu'mini na rataye da bashin sa ma'ana za a tsare ran ni'ima ba za ta je gare ta ba har sai an biya masa bashi ga ni'ima da ta dace a bashi a cikin kabari amma ba za a bari ya fara cin moriyar ni'imar ba har sai rayayyu da ya bari sun biya masa bashinsa Sai bashi ba karamin abu ne ba ga ba da imani shi da aiki nagari ya dace ya samu mai ni'imar kabari amma an ratayar da shi cewa sai an biya masa bashi hatta yi kuda an husa sai an biya masa bashinsa. sa rawahu wa qala hadisun hasanun wa an husayn bin wahwah radiyallahu anhu anna talha tabna anna talha tabna al-bara' ibn azib radiyallahu anhuma marida talha ibn bara ibn azib ya yi rashin lafiya a hadisi 951 kenan fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'uduhu sai manzon Allah ya zo dan duba shi fa qala sai yace inni la ara talhata illa qad hadasa fihi al-maut fa adinuni ina ganin talha fa mutuwa ta riga ta faru gare shi dan haka ko shailanta min idan ya mutu din wato yana ganin cewa cutar nan cutar ajali ce da wuya ya tashi wa adilu bihi ku gaggauta kai shi idan ya riga ya cika fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin bai dace ba ga gawar musulmi an tuhbasa baina zahrani ahlihi a tsare gawar a ajiye a tsakankanin yan uwansa bayan mutuwarsa rawahu abu dawud abu dawud ya rawato na hadisi sai dai hadisin da'ifi to wanda yake da haƙƙin biya wa mutum bashi bayan ya mutu sune yan uwansa yadda inda ya bar dukiya su za su biya to kuma tunda ya bar bashi su kuma za su yi inda ya bar dukiya kai su za su gada yanzu kuma ya bar bashi su ne za su yi su ne za su biya masa kenan sai dai in ba su da hali to makwabta na iya ihsani dan an kawo gawar wani mutum za a yi masa sallah manzo Allah ce akwai bashi a kansa aka ce eh manzo Allah ce ku je ku yi masa sallah ni ba zan yi masa ba har sai da wani sahabi ya ce manzan Allah na jini zan biya masa Ya ce za ka biya masa Ya ce eh ce to shi kenan mu je in yi masa sallah to kaga shi sahabin da ya ce zai biya wa wancan ai ba dan uwansa bane ba amma ihsani ya so yi to wannan ihsanin yana da kyau saboda mutaka saboda zaman tare a biya wa mutum bashi idan a biya kuma yan uwansa sun kasa biya har ya mutu bayan mutuwa sun kasa biya shi yana gare ya kasa biya sannan ku gane mutum ya mutu dama cikin ababai da ake lura kafin ma a shiga gado ababai da ake kula da su ababai ne guda hudu dole sai an kammala su abu na farko abin da ta zihir tattala likafani daga cikin kudinsa ne za a dauka a sau likafani sai in wani ya yi sadaka gare shi ya ce ya bayar an gane ko idan yana da wata shadda ko yana da wani yadi da a iya likafani da shi sai a yanka daga cikin nashi sai in wani ya bayar sadaka to babu laifi abu na biyu bashi to anan bashi ya kasu kashi biyu akwai bashin Allah akwai bashin mutane bashin Allah kamar a ce akwai kafara akan mutum ya kafara rantsuwa ta ciyar da miskinai goma ko musu tufafi ko yantar da baiwa kaga za a dauka daga cikin dukiyarsa dan ai wannan kafara ko ciyar da miskinai 60 za a dauka cikin dukiyarsa dan ai wannan kun gane ai to wannan bashi da yake da alaka da Allah ko akwai zakka a kansa ta waɗansu shekaru aru aru baya yi za a kimanta a shekara kaza ana jin jarinsa ya kai kaza to ana tsammanin zakkar wannan kaza din shine kaza a shekara kaza kuma dukiyarsa ta kai kaza sai a hada gaba ɗaya sai a fi ga wannan duk bashin Allah ne bashin mutane shine abu na uku kenan shine basu sukan da suka shafi mutane da suke iya bin sa bashi ko na kuɗi ko na abu daban duk za a fitar musu to sannan sai a zo kan wasiya shin yayi wasiya ko bai wasiya bari mana ne? yanzu kake daga hannu kai hakuri wannan duk wannan bayanin baka da bukatar shi bari in kammala mana sai a zo kan wasiya ita wasiya kuma shin yayi wasiya a baiwa wani kaza kuma shin ya cika ka'idoji na wasiya abin da ya wasiya bai wuce daya bisa uku ba na dukiyarsa ko daya bisa hudu sannan kuma wanda yawa wasiyar baya cikin magada an gane ku sannan abin da ya wasiya da shi din abu ne ma'azunin bihi shar'an shari'a ta yi izini da shi an cika ka'idoji na wasiyar to sai a ɗauki wannan wasiyar a biya to sannan abin da ya rage shi ne sai a magana magada ba kawai daga mutuwa ba za a rinka lissafin gado sai an tabbatar da waɗannan ababen an bi su diddigi ɗaya bayan ɗaya an tabbatar da an gama da su idan waɗannan ababen suka wawashe dukiya magada ba su da komai kenan dan ne aula ya sami yanci ba ko ku samu kudin kashewa ba shi ya sami yanci a lahira shi ne abin da fi muhimmanci sama da magada su samu kudin kashewa idan yana da kudi da yawa duk aka yi waɗannan hidimomin kuma gado ya rage shikenan sai a bai wa mutane gadon su kenan ina fatan kuma yanzu wannan me kake so ka ce bai da alaka da wannan darasin muna magana kan dukiya ba magana ibada muke ba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 ina son masu tambayoyi su ga rubutu na walwala kuma tambaya ta zanto a takaice ba tare da labari mai tsawo ba wannan din zai taimaka wajen karanta adadi da tambayoyi tambaya kan mutumin da aka dauke shi aiki ba da takardunsa ba shin albashin da yake ce halal ne ko haramun idan aikin da aka ɗauke shi yana da wannan ƙwarewar kuma yana yin sa yadda ake bukata to halala yake ci amma kuma idan baya yin aikin to kaga ai koda takaddunsa ne ba daidai bane ba balantana kuma takaddu ba nashi ba yana tambayar kuma yaushe ake yin asalatu. ana yin asalatu a kiran sallar farko ba a ba kiran sallar farko shine ake yin as-salatu dan haka hadisi ya nuna daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abdullahi dan umar wanda imam tahawi ya ruwaito shi wannan wata baiwar Allah take tambayar cewa da idan ta haihu ta kan yi kwana 30 ne kacal sai jinin biki ya dauke mata amma a yanzu har ta wuce kwana 60 kuma ba tare da jinin ya tsaya ba duk da cewa ba jini ne na gaba ɗaya ba jini ne amma ba sosai ba kamar ya garwayi da wani abu abinda take tambaya ya za ta yi farko dai jinin biki baya wuce kwana arba'in ba lallai ne ya kai zai iya yankewa a sati zai yankewa a sati biyu ina fata mun fahimta zai iya yin kwana talatin kamar yadda kika ce kina yin kwana talatin har zuwa arba'in amma duk abin da biyo bayan arba'in to ba jinin biki ba ne ba da haka ba zai hana ki sallah ba sai dai a nema masa sababi jini ne na wata cutar ko na wani rashin lafiya amma ba na biki ba ne jinin biki ba ya wuce kwana arba'in da haka abin da yake wajibin ki yanzu shine sai ki yi wankan yanke wa jinin biki ki ci gaba da yin sallolin ki ba ma cewa ki rama na datin da baki sani ba sai dai ki sani a nan gaba duk lokacin da kika sake haihuwa biki baya wuce kwana arba'in suwa ya kamata a barwa wasiya waɗanda ya kamata a barwa wasiya an fi so a bayar ga dangi musamman ma waɗanda ba su da nasibi a cikin gado su ba maciya gado ba ne don dangi ba duka ne suke cin gado ba kamar yanzu kai ɗin kana da 'ya'ya to kuma kana da ganne sai ka mutu kaga yanka da ka ba su da gado tunda 'ya'yanka za su hana su cin gado musamman idan akwai namiji a cikinsu ko kuma kana da yayye da ƙanne mahaifanku suna nan da rai kuma uwa da uba kaga uba yana hana yayyanka da ka cin gadon dukiyarka to irin waɗannan in kana da wadata kuma kake tsammanin rasuwa saboda tsananin cuta ka iya wasiya cewa ko da bayan ka mutu a baiwa kaza wani a ba kaza wani kaza a ba shi kaza to kaga in an tashi sai an ba su nasu kafin ma a rabon gado Eh? eh zai bi dukkan wata hanya da wasiyar za a tsare ta hanyar tsare wasiya kuwa kakan iya kirawo wanda zaka faɗawa sai kuma ka nemo shaidu guda biyu kakan iya rubutawa ka rubuta da hannunka ka baiwa wanda kake tsammanin zai rike ta har azartas ka bayar da kwafi ga waɗansu bangarori guda biyu ko uku waɗanda kake ganin sa iya zama shaidu don su zo da ita a rubuce kakan iya baiwa lauyanka bayan ka rubuta ka sa hannu don shi rubutun abin da ya sa shi kadai baya wadatarwa ta iya yiwa a je a rubuta da yawonka ko a ƙara ga sama da yadda kai ka faɗa yanzu ka riga ka ce a baiwa na dubu shida ko dubu ɗari shida da an je an ƙara wani adadi na zero kaga ya koma miliyan shida to lamari ya lalace to shi yasa faɗi da baka ɗin bayan rubutawa yana da amfani eh sannan a faɗa a bakin a lokacin da wanda za a yi wanda ake so a barwa amanar da shaidu da suna nan sai a rubuta takardar kuma kowa ya samu kwafi a ce ga sa hannu nashi da kuma na waɗansu wanda an tabbatar ya yi shi ga date ranar da ya yi shi to dan a tsare wasiya dan haka ake dan yanzu so da dama ya'ya ba sa zartar da wasiyar da mahaifinsu yi dan suna ganin za su rage wa kansu rabo a cikin gado

kwarai da gaske ai ba na ce sai dangi ne kadai zai wa ba zai iya wa dangi zai iya wa wanda ba sa cikin dangi wasici yawa yaran su da yake masa aikace aikace wasici dole a bashi matakar an cika sharuɗa da ake bukata a cikin wasiya alaikum ta addu'a ta sallar gawa babu wani daga hannu babu wani daga hannu da ake a cikin addu'a ta sallar gawa addu'a kawai ake karantawa to me maganar canja mata eh, eh, ni ban ce haka ba ba ba mijin ba in mutum a zuwa mace ake ba aka ce a canja wa miji mace aka ba shi mafi alheri da ta tashi da gidan duniya ita mace ba ce mata a ta miji mafi alheri da gidan duniya ba lafazin larabcin da ya shafe su duka idan ka ce wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi abdilhu zamiri na kuma zuwa gaba na kuma zuwa ga almayyit to mamaci ko mun ce ko namiji ko mace da sunansa me to lafazin zawj kuma ya shafi namiji ya shafi mace kaga in mace ce a canja mata mijin da ya fi nata in namiji ne a canja masa matar da ta fi tashi dan duk ya kunshe su gaba ɗaya ta fuskar mana tunda lafazin zawj abin da yake nufi ma'auri ko abokin zama namijin sunan shi zawj matar ma sunan ta zawj Allah ce ya yi nasu ta الذي خلقكم من نفس min وخلق منها زوجها khalaqa minha zawjaha bai ce ba khalaqa minha zawjataha ba sai an sa anis ba yana tambaya dangane da idan malami ya shigo cikin makaranta kawai ya shigo cikin aji a tashi tsaye mun sha faɗa akan cewa wannan baya kan turbar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam Anas cewa ba wani mutum da jama'a su girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama annabi amma tare da haka in ya zo waje ba sa tashi idan sun san baya san haka sallallahu alaihi wa sallam na'am yana yamma na addu'a

kila wannan ya ji ya dauke shi ya fassara da wannan ai mun riga mun gama ba dai ka fahimta ba ah, to sai ka karasa labarin dole sai mu hakuri da sauran takardu akwai wani dan wanda yake cewa yawanci yana tare da yan bid'a suna yawan zazzagin sa ko su zagi malamin sa dan ya ji haushi ya zai ya mayar masa da martani yi mayar masa da martani shine kai banza da su masu hikima suka ce ya zana daga safihu fala tujibhu mm. fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa ya yi magana to karka shi ansa domin yin banza da shi ya fi ba shi bashi takeici wato kama yadda shi banza kenan fi jin haushi to wani lokacin kuma akwai waɗanda sai ka bada ansa din ba wai na ce koyaushe ba na ji kai ka ɗauki wannan layin na biyu kenan akwai wanda sai ka san wani lokaci dole sai kayi wannan to idan kai wannan sai a zauna lafiya a wani lokaci da waɗansu 'yan bida'a suka dame mu da yawa tun lokacin muna can fage wajen trial suka yi fitintunu da ya kala-kala har dai aka je kotu to waɗanda suke da zafi kullum aka je kotun nan fa a gaban mu a zagi mala abubakar gumi a zagi mala abubakar duk ala suna a zagi wahabiya a yi waye ranar da aka je cikin kotun kawai sai wani ya mulmula ashar irin mai kauri wanda baki ba zai iya faɗa ba ya zaɓi wani wali cikin waliyan da suke girmama ya tura masa ashar duk kotun da ya shiru waɗansu suka faɗi suka shiɗe waɗansu suka yi ce kuma wallahi da aka sake zagin a abubakar Gwami gobe idan ya zo uku zai yi sai dai to daga lokacin wallahi sai suka daina to amma kaga dai gaskiya wasu usulobin baya da daɗi ba a san a matsa mutum ka yi kai haka amma wani lokacin larura ce take sa ka samu kanka a wannan ba zaɓi ba Allah ya kiyaye amma dai ba har yanzu ba zan manta da wannan nan uwa din ba kotu kuma ta cika a lokacin nan haka dai hayaniya mai yawa to waɗansu abubuwan da da idan mutum ya tuna su zai dariya kan sosai ko kuma wata rigima da aka yi wata rana shi ma aka ce da wa ake rigimar sai aka faɗa da biyo aka ce ai da yan izala ne da yan tijaniya to shi wanda ke shugabancin izala ya iya rigima sai kawo a rajistar kungiyar izala ya ce shi ga shi takardarsa ta kungiyar izala wanda shine shugabanta kuma tana da rajista ta gwamnatin tarayya ita tijaniya ina rajistar ta bidiyo ko yace to ko ina rajistar ku kaga wanda wata rigima ce to kaga wannan dai larura ce wani lokacin take sa a yi wannan wani kuma dan sandan ya zo ce shi waye tijaran da aka ce an zaga aka ce bayan aka ce ina ƴaƴansa ko jikokinsa aka ce duk babu su ta kume na gwati Allah rufa asiri wannan dai duk ba zaɓi ba ne ba wato baya da kyau mutum dan ya zage ka ko ya zage malamin ka ce sai ka rama ka iya wani abu na ɗaukan mataki wanda ya sa ya daina in ka ga abin ya ci gaba amma dan wannan zagi wannan ba za ka hana mutane zagi ba ba za ka hana su suka ba ba za ka hana su habaici ba kullum za ka ji ko a lasifika ko a gidan rediyo ko a waje ka ji karya ka ji komai da sauransu amma wannan duk idan ka lura wato sun samu kansu a wani matsatsi na dukan da suna take kai musu ba sa iya karewa an kai su bango ba abin da za su yi sai sun yi zagi idan sun yi zagin sai su dan samu relief su dan huce to ba abin to kuma amma kuma wannan relief din mu'akkat ne hmm. wato temporarily ne ba dawo ma zai ba haushin zai sake dawowa duk lokacin da malamin ka ya kawo hujja malamin sa ya kasa kawo hmm. to sai su ƙara jin haushi da takaici to wannan kuma babu yadda za ka yi su ma kuma babu yadda za su yi Allah nuna mana gaskiya ba mu yi binta ya nuna mana kariya ba mu yi kauce